Sashen Hausa ne na murya Amurka kuka sake kamawa a kan mitoci 25, 31, da kuma mita 60, sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu rarrama jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba suna iya jin a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya FM. Za kuma iya jin mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa. Vulture.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirinmu na dare Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake haduwa da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. menene matsayin irin su efcc idan suka fara farautar lauyin da suke marawa masu laifin almundahana su kuɓuta daga shari'a baya abin da ke faruwa gaskiya shine nuc ita ce hukuma da ke duba jami'o'in najeriya ita ce da ke ake mataki ta ce jami'a kaza ta cancanci ta bada digiri kaza jami'a kaza ba ta cancanci ta bada digiri kaza ba to da fata za a mana afuwa a tuntuɓan na'ura na shigar da wannan ɗan somin taɓi gana matsayin shari'a dai kana kare mara gaskiya ko wanda aka tuhuma ba dalili ba ne a ce gwamnati ko uh, hukuma kamar ta efcc za ta fara farautan ka. to karfin nasara ba shi da tabbas da fatan za a yi mana afuwa kun saurari so mun tabin da abin da za ku ji kenan to yanzu bari mu je ga cikakkun labaran duniya grace yake Usman ga cikakkun labaran jama'a Assalamu alaikum. Amurka ta tura sojojinta 70 zuwa wato 40 zuwa babban birnin ƙasar Sudan ta kudu biyu bayan tashin hankalin da aka yi na tsawon kwanaki da ya sanadiyar rasuwar ɗaruruwan mutane da kuma haifar da fargaban fadawa yakin basasa. kwamandan rundunar sojan amurka a nahiyar afirka ya ce an tura jakadun ne a juba domin su kare ofishin jakadancin amurka da kuma taimakawa wajen aiwatar da umarnin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayar na ma'aikatanta da ke gudanar da ƙananan ayyuka da su fice daga ƙasar manzan amurka a yankin andrew barnett ya shaida murya amurka cewa manyan jami'an amurka suna aiki tare da shugabannin sudan ta kudu da nufin shawo kan wannan fada sauran kasashe da suka hada da jamus da india suna daukar matakan kwace wato kwashe ma'aikatansu yayin da ake cin gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wutar misayar wuta da aka cimma tsakanin shugabannin sudan ta kudu da ke jayayya da juna yau aka yi jana'izar uku daga cikin jami'an 'yan sanda biyar da aka kashe a dallas jihar texas inda ɗaruruwan jami'an tsaro suka yi zaman makoki da karramawa ta ƙarshe ga abokan aikinsu an nuna waɗansu jerin hotunan rayuwar brent thompson ɗan shekaru 43 a wata majami'a ta birnin dallas ɗaya daga cikin jami'an da aka kashe an kuma yi jana'izar jami'an 'yan sanda biyu lon athens da michael smith dukansu daga cikin jami'an 'yan sanda biyar da wani tsohon soja baƙin fata wanda yake fakon 'yan sanda fararen fata ya kashe a wani harin da ya ce ramuwar gayya ce kan harbin ga gaba da gaba da 'yan sanda suka yi wa waɗansu baƙaƙen fata waɗansu sassan ƙasar farkon makon nan za a yi jana'izar sauran jami'an 'yan sandan biyu michael kroll da patrick cikin wannan makon shugaban jam'iyyar hamayya na ƙasar uganda dr kiza bisege na, na jam'iyyar democratic change ya yi kira ga magoya bayan su kada su yi ƙasa a gwiwa a fafatukar inganta ƙasar bisege ya shaida wa manema labarai cewa suna fafutuka ne na kwato ƙasarsu kuma babu gudu ba ja da baya sai sun cimma wannan guri bisa ga rahoton cibiyar dillancin labarai ta ƙasar Uganda. An kama Bisege wanda ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a watan Fabrairu bisa zargin cin amanar ƙasa bayan da aka ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa. An ba da belinsa yau wato jiya talata yayin ba da belin nasa alkali ya buƙaci shugaban hamayya ya daina aikata abin da zai kawo tashin hankali ya kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma har zuwa lokacin da za a kammala binciken. George Kayan Hamba, tsohon alkalin kotun kolin ƙasar Uganda, ya ce yayin da alkalin yake da ikon ginda sharɗoɗi na ba da belin, musamman ma a zargin da ya shafi cin amanar ƙasa. Al'ummar ƙasar Uganda suna mamakin irin sharaɗin da aka gindaya waɗanda aka ce sun tauye 'yancin bisege. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane takwas aka kashe goma sha ɗaya kuma suka ji rauni yau Laraba bayan da wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tarwatsa motarsa a wajen da 'yan sanda ke binciken ababen hawa a arewacin Bagadaza bisa ga cewar jami'an 'yan sandan Iraki. Kwana ɗaya bayan da aka kai irin wannan ƙazamin harin da aka yi asarar rayuka a lardin. Rahotanni na nuni da cewa ɗan ƙuna baƙin waken ya rafka motarsa ne da ke dankare da Nakiya. a wurin binciken ababen hawan da ke lardin al-rashidiya arewa maso gabashin kasar unguwar da galibi mazauna 'yan shiya ne kungiyar isis ta fitar da sanarwa jim kaɗan bayan kai wannan harin inda ta ɗauki alhakin harin ƙunar bakin waken a harin da aka kai jiya talata an akalla mutane goma sha biyu aka kashe bayan da wani ɗan ƙuna bakin wake a cikin mota ya tarwatsa kansa kusa da wata kasuwar sayar da kayan marmari da ake samun cunkoson jama'a ala tilas 'yan sanda suka killace manyan hanyoyin kewayen bagadaza biyu bayan wannan harin a cikin hare-hare biyu da aka kai makon da ya gabata ƙungiyar isis ta kashe sama da mutane 300 a harin na farko wata mota dakon kaya ce ta tarwatse a wani wurin hada-hadar kasuwanci a wata unguwar 'yan shi'a inda ake kira karada tare da kisan mutane 292 hare-haren sun kasance mafiya muni a iraki Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To in ba a manta ba shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya yi wata magana ta inda ya faɗa a wajen wani taron lauyoyi wanda aka yi na kwana ɗaya inda ya ce za su fara farautar lauyoyin da suka tabbatar da cewa suna marawa masu laifi baya domin kaucewa shari'a musamman wanda suka saci dukiya a ƙasa. Na fara magana da shi ta waya amma kafin kai ga ɗauka abin ya katse ya kuma tabbatar min da haka. Wannan ce ta sa muka nemi masanin shari'a wanda zai fasa mana baki a kai. Barista Aliyu shin hukumar efcc suna da wannan dama dama dai da yake da shi ita ce wanda wato dokar da ta kafa hukumar da yake jagora wato efcc act duk abin da aka ba shi dama a kai irin wato harka dai da ya shafi kuɗi ko duk dai wani laifi da ya shafi na harkan kuɗi ko a public sector ko a private sector ne ma mm, yana da dama to wannan shine aikin chairman na efcc dan wai kana kare mara bangaren gaskiya ko wanda aka tuhuma ba dalili ba ne a ce gwamnati ko hukuma kamar ta efcc za ta fara farautanka in har a wurin kare su da kake yi ba ka aikata laifi ba ko marasa wato waɗanda su ake tuhuma su ake laifi suna da wani dama ko yanci da yake kunshi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar Najeriya cewa a ba su right to fair hearing ƙarƙashin sashi na talatin da shida na kundin tsarin mulkin ƙasar nan to ya kunshi wannan damar a kotu ta su ya kunshi yanci na su a kare su daga lauyan da ya san abin da yake samu kariya su samu ah, defense mm. daga lauya in ma a ba za su iya samun defense na lauya ba gwamnati ma ta ba su lauya amma inda lauyoyin suke kuskure hmm. usman kabari shi ne daya a matsayin mu na lauyoyi mu ministoci ne a temple of justice wato a hmm, ma'aikatar shari'a ko a hukumar shari'a eh kamar minista kake a cikin irin rantsuwa da kai na dawa lauya ya kamata ka yi kokari ka taimaka wa shi kan alkali da kotu domin tsage gaskiya kan bisa laifin da aka ko ake tuhuma wani a kai. Me ke hana ku haka? Yawa yawanci yanzu saboda kuɗin abin duniya za a samu lauya da maƙudan kuɗi. Idan ma'aikacin gwamnati ko wanda ya bar gwamnati ya saci biliyan biyar zai iya kashe Mm. kamar biliyan ɗaya ko biliyan biyu domin ya tsira ko ba ba mm. akwai kuma dalilan da yasa ake kare mutane ko da mutum ya zo wurin talauya ya ce maka shi ya aikata wani abu saboda za a iya yi wa wurin zartar da mm. punishment eh, za a iya ba shi ko fiye da abin da doka ta tanada ko kuma bara a mishi adalci ba wurin wannan abubuwan amma dai a fita doka ka haɗa kai da wanda ake tuhuma kai a matsayin talauya ka ce mishi yayi karya can ko kuma ku je ku yi da evidence ko kuma kamar sabon abin da suke yanzu sai a gaban kotu su ta wasa da lokutan alkalai hmm. ko kuma lokacin kotu domin a kawo jinkiri a wannan kotun har kasance duk evidences da ta yi gadar ya warwatse to insha Allahu za mu ci gaba da lalibe nan da wasu lokaci in muka sami shi shugaban hukumar zamu mu jin karin bayani a wajensa to ba jami'ar Najeriya ba duka gaba ɗaya na ƙasar wanda ake da su ba guda ɗaya ba babu ɗaya wacce ta shiga cikin guda dubu na duniya wanda suke da ingancin ilimi shin me ya jawo haka ga rahoton wakilinmu daga jihar Legas wanda ya tattaro mana bayan fidda rahoton Center for World Universities Ranking da ke Amurka babangida jibrin gare ka shi dai wannan rahoto da wannan cibiya ta fitar ya nuna cewa jami'ar harvard da kuma stanford dukkansu a amurka su ne suka zo na ɗaya da kuma na biyu a yadda wata jami'ar da ke amurka mai suna massachusetts institute of technology ta zo ta uku sai kuma kasar birtaniya inda akwai jami'ar cambridge da oxford da suka zo na hudu da kuma na biyar a nahiyar afirka kuwa jami'o'in kasar afirka ta kudu da kuma masar ne suka samu shiga jerin jami'ar jami'o'i dubu daya da ake ji da su a duniya jami'oyin kuwa sun hada da jami'ar wicharan da ta cape town da stalinbaugh da jami'ar kwazulu natal da kuma jami'ar pretoria da ke kasar afirka ta kudu a inda a kasar masar kuma akwai jami'ar cairo da jami'ar aishams da jami'ar mansura da jami'ar alexandria da suka samu shiga jerin jami'o'in da ake ji da su a duniya to ko me yasa jami'o'in najeriya ba su samun damar shiga irin wannan rukuni na jami'o'in da ake ji da su to tambayi kenan da na Na'ima Malam Muhammad Sani na Jami'ar Jihar Kaduna. Abin da ke faruwa gaskiya shine NUC ita ce hukuma da ke duba jami'o'in Najeriya. Ita ce da ke aje mataki ta ce jami'a kaza ta cancanci ta da digiri kaza, jami'a kaza ba ta cancanci ta da digiri kaza ba. to sai kasance ita wannan NUC din ba ta da ma'aikata na dindindin da za su yi wannan yanzu misali sai ta je jami'ar bayar kenan sai ta ɗauko malamai sai ta ce malaman nan da ta ɗauko daga jami'ar Bayero ba su zo jami'ar Abuja ko jami'ar ibb university ko jami'ar kaduna ko jami'ar ko lagos su zo su duba kayan da ke wajen da zai sa ta ba da wannan digiri a hmm. gani shin ta kai ta ba da digirin ko ba ta kai ta ba da digirin ba to wa'annan kuma malamai da aka ce su zo su duba wa'annan jami'o'in sai kasance malamai ne wa'anda suna zuwa kuma suna koyarwa a wa'annan jami'o'in to saboda haka babu yadda za a iya ce wannan wajen bai ci ba dan in wajen nan bai ci ba shi ma ya rasa aikinsa to koya ɗalibai da ke karatu a jami'o'in Najeriya suka ji da sakamakon wannan rahoto da aka fitar ga dai abin wani dalibi na jami'ar lagos ke cewa pains me a lot because I'm a student of ko shaka babu mu da ke karatu a irin wayannan jami'o'i da ke cikin gida Najeriya ba ma jin daɗi a ce yau mun kammala karatu mun tafi ƙasar waje domin ƙaro ilimi ko kuma samun aiki amma kuma a nuna mana cewa ba mu kai mizanin sauran ɗalibai na ƙasashen duniya ba don haka muna buƙatan gwamnati ta tashi tsaye wajen inganta harkokin koyarwa a jami'o'in Najeriya domin jami'o'in Najeriya su cimma tsara sai dai kuma a cewar masu lura da harkokin yau da kullum dole ne fa sai shugabanni da ke jagorancin kasa sun mai da hankali tare kuma da barin 'ya'yansu su yi karatu a jami'o'in najeriya ta hakan ne kawai za su san halin da ake ciki da kuma inganta irin wayannan jami'o'i baban ya jibrin murya amurka daga lagos To muna godiya baban gida Jibrin sai yanzu kuma sai a gyara zama domin jin wayar da za ku bugo mana da kanku ku gaya mana ra'ayinku game da me yasa karatun jami'o'in Najeriya ba su da ingancin da za a iya haɗa su da sauran jami'o'i na duniya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu faro da jihar Katsina, wane ne a Katsina? kuna magana da kamar Hamza Umar Sola daga nan Katsina tarayyar Najeriya. To kamar Hamza menene yasa kake ga jami'o'i ko kuma karatun jami'o'in Najeriya ba shi da ingancin da zai iya kara da sauran jami'o'i a duniya? To alal hakika babban dalilin da ya sa jami'o'in Najeriya ba su samu shiga cikin jami'o'i dubu ba wannan tabbas abun bakin ciki ne da bacin rai. a matsayi na tsohon wanda ya halarci jami'ar umaru musa yar ado ya gama mm. kuma da kan dalili shine wato gwamnatoci da suka wuce da waɗanda suke yanzu ba su ba da muhimmanci ga irin jami'o'in nan saboda baki ɗaya su masu kuɗi ne sun kwashe a yansu sun kai su jami'o'i na ƙasashen duniya to yin haka da suke shi yake jawowa kwata-kwata ba su sanin matsaloli ko ba su mai da hankali saboda ba 'ya'yansu ba ne ba. to muna godiya comrade hamza bari mu tafi jihar nasarawa. wane ne a nasarawa assalamu alaikum wa alaikum salam shafa le kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa ka bara barka da aiki barka da shafa le ya ayyukan to Allah alhamdulillah ka bara abin da ya kamata gaskiya shugabanninmu na Najeriya fa su yi shine su dawo da dukkan 'ya'yansu da suke kasashen waje suke karatu mm. don su inganta makarantarmu na cikin gida mm. don in ba haka ba to a gaskiya a kullum in aka tashi muna cikin fifa iya komasa baya ba hmm. za mu iya tafiya ko ina ba kuma ba za a iya alfahari da mu a sauran kasashen duniya ba ba ka ga suna yin in kana da kyau ka kara da wanka ne eh? ba ka ganin suna yin in eh? kana da kyau ka kara da wanka ne kila shi sa suke kai su wajen A'a ba kabara to mu kuma ba da yake mu bamu da kuɗi za mu tafi wajen haka za mu ci gaba da zama a nan a Najeriya muna ci gaba da dakikanci. <laughs> To muna godiya da eh? ra'ayinka shafale ka shafa mana ra'ayin mun gode kwarai da gaske. <laughs> ta shawale kenan daga nasarawa kara manta muna magana akan me yasa karatun jami'o'i a najeriya ba shi da ingancin da zai kara wa sauran jami'o'i a duniya a ce tana ciki su ma hello to ina ga mun rasa yobe da kano a kar a manta kamar yadda na ce muna magana akan me yasa karatun jami'o'i ba shi da inganci musamman jami'o'in najeriya yadda zai kara da sauran kasashen duniya da sauran jami'o'i kasancewa an yi wani rahoto na wanda masu ba da hasashen cewa ga darajar jami'a suka faɗi cewa babu najeriya ko a cikin guda dubu bari mu je taraba wane ne a taraba Eh, Murtala ce kira daga jami'in a Taraba. To Malam Murtala misa karatun jami'in Najeriya ba shi da ingancin da zai shiga sahun na duniya. Eh, wannan ba abin mamaki ba ne kasancewa yadda kasan ta riga ta zama abin da ta zama wadda ba ma magana ta zama ba mm. tare wannan da yake wanda shi ne mutum ya kamata matakin farko a bashi kulama da ya samu waballe kuma a maganan hangancin ilimi kan ba abin mamaki ba ne musamman irin kasa irin najeriya mm. To menene abin yi? Gaskiya sai dai mun fatan Allah ubangiji ya gyara mana amma lalle muna da matsala saboda haka dole ne gwamnati ya tashi ya da san kalubalen da ke gabanta domin ta sama al'ummar ta To mun gode Murtala daga Jalingon jihar Taraba bari mu je Jos ta jihar Filato. Wane ne a Jos? Hello. Alhaji Kabiru. To Alhaji Kabiru daga Jos muna jin ka. To wannan al'amari ba wani abu bane najeriya dai ga baki ɗanta in ba ta canzu ba wannan abu ba zai taɓa canzuwa waya ce wai jami'a ta samu ci gaba kuma ne mm-hmm. najeriya ta gyaru kanta jami'a ma ta gyaru to shi ne bayani na kawai to to mun gode sosai sai an jima to bari mu tafi jihar kanan dabo wane ne a kano ni ne ali ibrahim daga danbata to ali ibrahim danbata me ra'ayinka misa jami'an najeriya ba su da ingancin shiga na duniya

zakariya haya ne daga damaturu to malam zakariya haya misa jami'o'in najeriya karatun su bashi da ingancin shiga sahun na kasashen duniya ta kwarorin su eh gaskiya kamar yadda dazu wani takwara na faɗa manya masu kuɗi su suke na kawo ƴaƴan suna ga yayan su kasashen waje mm. don haka ba sa kula da jami'o'in mu na najeriya duka abubuwa sun lalace to muna godiya bari mu tafi jihar filato wane ne a filato mun komo jihar filato wane ne Na'am Bala Komanda ne daga jihar Filato garin Bukur. To Bala Komanda ya mutan Bukur. Ina lafiya alhamdulillah. To madalla menene yasa karatun jami'un Najeriya ba shi da ingancin shiga sahun takwarorinta na duniya? eh to gaskiyan al'amari dai su manyan nan da suke kasan nan su suke ta kawo mana wa'annan koma baya a kasan nan tun da dai tsakani ga Allah iya gwargwado dai ilimi ana samu a Najeriya tun da yawa wa'ansu daga nan idan suka yi ilimin su ne suke komai a kasar waje suke zama doktoci suke zama menene kuma duk ilimin cikin gida najeriya ne to amma su da yawa sai su ɗauke 'ya'yansu su kai su kasashen waje ko mm. kuma talakawa a bar mu kuma alhamdulillah daidai gwargwado ana samun ilimi to mun gode sosai bala kwamanda daga jihar filatan najeriya bari mu tafi kaduna kuma shine kiranmu na karshe hello kaduna wane ne Assalamu alaikum sunana Balatin ne kuma bal sunana Bala mai Manchester da ke nan Rido NNPC Kaduna Nigeria. To wani Balan ne amma mai Manchester wannan ba komanda ba to muna jin ka me ra'ayinka? A to gaskiya ni ra'ayina ina kira zan kira ne ga shugaban kasa tunda mun hmm. ce mun samu canji to mu kokari mu mu tabbatar cewa kasar namu duk kowane fanni da ba ba jami'a ba kowane fanni mu yi kokari mu tabbatar cewa to kasar namu ne ya kamata mu mu sa kishi a cikin zukatan mu. komi za mu yi kokari kasan mu kasan mu ta ci gaba kaga sauran kasashe ba ka abubuwan yake ba to mun gode bala mai manchester to da fatan za a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da aka samu layi ya bude yanzu bari mu ji bi yakubu makeri mu ji labarin wasanni wasanni a takaice karamin ministan matasa da wasanni vincent opok ya ce hukumar kwallon kafa ta ghana wato gfa ba ta yi kokari ba wurin bunƙasa wasannin matasa a cikin ƙasar shekarun baya a ci gaba da bayaninsa mr opon ya ce harkar kwallon kafa matasa ta taɓarɓare a cikin ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba na yanzu kwasiyanta ci ya ce yawan mai da hankali akan ƙungiyar ghana blasters kaɗai shi ne babban dalilin da ya kawo hakan kuma hakan zai iya rushe ginshikin wasannin kwallon kafa da ƙasar ta gina ya kara da cewa 'yan jarida da hukumar gfa take amfani da su har ma da wasu 'yan siyasan su ne suke aibata mu a duk lokacin da muka yi magana amma kuma suna goyon bayan hukumar ta gfa ya ce amma a gani na mafita ita ce ya kamata mu zauna mu tambayi kanmu ko yalla wasannin kwallon kafa na ci gaba a gane ko a'a jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ministan matasa da wasanni otto plaha ya musunta rahotanni da ke cewa an yi wa 'yan gada black stars karin kudin alawus da ake basu daga dala dubu takwas zuwa dubu goma sha biyu a faɗarsa ma'aikatar ministan wasannin tana fama da rashin kuɗi don haka mawuyacin abu ne su yi wannan karin kuɗin saboda in son su ne a rage kuɗin amma ba ƙarawa ba da yake zantawa da 'yan jarida kakakin ma'aikatar ministan wasannin ya ce wannan magana karya ce kuma bai kamata a bata muhimmanci ba shararren dan wasan kwallon kafar duniya da brazil wato pele ya fitar da wata wakar da ya rubuta kuma ya rera ma wasan olympics da za a yi a ƙasarsa ta brazil an buga sakonnin da ke kunshe a cikin wakar ne mai suna esperanca akan shafukan zumunta wanda za a fitar da ita ranar 15 ga wannan watan yuli kafin fara wasannin olympics Pele ya ce na rubuta kuma na rera wakar da na mata suna Esperanca saboda wasan Olympic. Mutane da dama ne ba san dalilin da ya sa dan shekaru 75 ya buga wannan wakar ba saboda baya shiga cikin harkokin wasannin Olympic. Sai dai Pele ya ce a zamaninsa ana hana manyan 'yan wasa shiga harkokin Olympic ya sa ba a jinsa ta wannan ɓangaren. mahaifin shararren ɗan wasan Ghana kuma kaftin Ghana Black Stars a Samoa da ake kira Bernard Kwaku Jan ya ce zai iya bakin kokarin sa ya shawo hankalin kan ɗansa ya fara bugawa ƙasar ghana penalty bayan ɗan nashi ya yanke shawaran cewa ba zai ƙara buga penalty ba a ƙasar ghana a samu wajen mai shekaru 30 ya gaza saka penalty a raga a lokacin da ghana take wasan da ke bin na kusa da na ƙarshe wato quarter final tare da uruguay a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2010 wanda zai iya kai ghana ga yin babban tarihi na ƙasar afirka ta farko da ta kai wasan kusa da na ƙarshe a kofin duniya amma ko hakan bai samu ba da yake zantawa da 'yan jarida bernard kwakujan ma'aifin wajen ya ce zai tattauna da dan nashi har sai ya shawo hankalinsa ya janye wannan shawara tashi da ya yanke ba zai kara buga fanariti ba saboda yanzu fa shine shugaban 'yan wasan ghana black stars yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin amurka ilmantar da 'ya'ya mata na ɗaya daga cikin jigajigan hanyoyin rage talauci da samar da daidaito a tsakanin al'umma kuma zai iya dasa ginshikin bunƙasa da tattalin arzikin ƙasa kowace shekara da 'ya mace ta halarci makaranta hanyoyin kyautata rayuwarta na ƙara ƙaruwa ne da kashi goma kuma da yake akwai yiwuwar za ta yi amfani da kashi casa'in na kuɗaɗen da take samu ne tsakanin iyalanta da sauran al'ummarta sai kaga kowa da kowa yana amfana a takaice idan 'ya'ya mata suka samu ilimi za su iya zama hanyar samar da sauyi mai amfani in ji babbar jami'ar hukumar raya kasashe masu tasowa ta usaid mai kula da fannin ganin an samar da daidaito a tsakanin jinsuna wato susan markham amma duk da haka akalla 'ya'ya mata miliyan 62 da ya kamata salaci makaranta ba sa samun damar yin hakan saboda lokuta da dama ana nuna musu danniya da rashin muhimmancinsu a tsakanin al'umma inda akan sa su su yi ayyuka irin su ɗebo ruwa da kula da ƙananan yara a gida yayin da maza kuma ake tura su zuwa makaranta da wakiltar danginsu a wajen wani taro a cewar markham idan har ana so a sauya irin wannan tsari dole ne mu mai da hankali akan samar da daidaito a tsakanin jinsuna da bunƙasa harkokin mata a duk faɗin duniya tare da tafiya haɗe da 'ya'ya maza har da manya amma ƙarfafa wa mata gwiwa shine muhimmin batu a yakin da muke yi na ganin an kawar da matsanancin talauci da samar da al'umma ta gari bisa tubbar mulkin demokaradiyya waɗannan na daga cikin dalilan da ya sa tsare-tsaren da suka shafi harkokin wajen amurka suka fi mai da hankali a fannin samar da daidaito a tsakanin jinsuna da kuma faɗaɗa rayuwar 'ya'ya mata da manyansu mukan baiwa mata damar zuwa makarantar firamare ciki har da waɗanda suke yankunan da ake fama da rikici shirinmu na koyawa mata karatu yakan tabbatar 'ya'ya mata sun samu turbar iya samun ilimi na gari a rayuwarsu mukan kuma samar da wata dama da za ta sa mata su sami aikin yi mai nagarta daga haihuwa zuwa shallin mallakar hankalinsu mata sukan fuskanci kalubale da dama da maza ba sa fuskanta mun shimfiɗa wani tsari da zai magance waɗannan matsaloli da sukan ratsa cikin rayuwar mata tun daga haihuwarsu zuwa shallin mallakar hankalinsu mukan kuma yi wani yunkurin ganin mun canza tunanin yadda ake kallon mata a tsakanin al'umma tun daga matakin ɗaiɗaikunsu daga al'ummar da suka fito da kuma yankunan da suke wakilta da ƙarshe ta hanyar yin amfani da tsare-tsare irin su let girls land wato a baiwa 'ya'ya mata damar samun ilimi hukumar raya kasashe masu tasowa ta usaid na aiki kafada da kafada da duk wasu fannoni domin magance asalin matsalolin da ke haifar da hana 'yan mata zuwa makaranta da abubuwa da ke hana su samun damar a ji ra'ayinsu a tsakanin al'umma hukumar ta usaid na hasashen wata irin duniya inda mata da maza za su iya samun damar amfana da ilimi baki ɗayansu da kaiwa ga samun kiwon lafiya tare da samu da kuma sarrafa arzikin da suke da shi da faɗin albarkacin bakinsu da kuma yadda za su daina zama cikin fargaba da musgunawa da fuskantar wariya har ila yau da kuma yadda za a rika musu kallon shugabanni kuma magada daga al'ummomin da suka fito. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma bari mu koma ga Grace Alheri domin mu je labarai amma a takaice. zuwa babban birnin ƙasar Sudan ta kudu biyo bayan tashin hankalin da aka yi na tsawon kwanaki da ya sanadiyar rasuwar ɗaruruwan mutane da kuma haifar da fargaban fadawa yakin basasa. Kwamandan rundunar sojan Amurka na nahiyar Afirka ya ce an tura jakadun ne a Juba domin su kare ofishin jakadancin Amurka da kuma taimakawa wajen aiwatar da umarnin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba ma'aikatanta da ke gudanar da ƙananan ayyuka da su fice daga ƙasar. yau aka yi jana'izar uku daga cikin jami'an 'yan sanda biyar da aka kashe a Dallas jihar Texas inda ɗaruruwan jami'an tsaro suka yi zaman makoki da karramawa ta ƙarshe ga abokan aikinsu. To muna godiya da kuma takaitattun labaran shirin na dare ya kammala sai da sassafen Allah su za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ne gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau idan Utko sai ni usman ahmad kabara a madadin kowa da kowa daga nan sashen hausa na murya amurka nake cewa mu zama lafiya allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.